gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim amani kashi na ashirin da shida ba kasafai kukan amani ke bashi tausayi ba saboda ya riga ya san zama ce ita sai da wuta Ta hakan ne kawai zai iya rama kaɗan daga cin abin da ta daɗe tana yi masa. Hakika amana ta daɗe tana cutar da shi da kalaman fatar bakinta. Yana shanyewa yana haɗiyewa albarkacin mahaifinta. Amma ganin irin karayar da ta same ta yau, ga ta kuma kwance a akan ƙirjinsa, sai ya ji shi ma rauni ya shige shi. Ya kuma san lalle da gaske amana ta canza, ko a ce ta fara canzawa. Domin a irin zafin kanta, babu karaya ko kaɗan a tare da ita cikin tsarinta. A ajandar halayenta duka babu giving up, ba zai wuce saboda saɗaka ba ne ta fara canzawa. ya daɗe yana karantar ta. Ya san tun kafin magana sadaka ta samu canji a kansa a zuciyarta. Haka ya san baka taɓa kishin mijin da baka so har haka. Zame ta yi daga cikinsa cikin ƙarfin hali, Dan ta saka masa kasala ba 'yar kaɗan ba. Ya juya zai fita, cikin mutuwar jiki ba tare da ya ƙara ce mata komai ba. Amana ta sake riko shi da ƙarfi, murya na karkarwa ta ce, Muki, will you believe me if I said I love you? Sai ya juyo da dukkanin idanunsa yana mata wani irin kallo. kamar na wani ɗin ta daina riƙe shi, amma kuma ya firgita da jin kalamanta, don sun zo masa a bazata. A cikin idanunsa soyayya da ƙaunarta ne tsantsa, haka na ta jiƙaƙƙun idanun abin da ke kwance a cikinsu kenan. Kalan da suke wa juna ya shiga ta wata iriya sha'awar juna da ta shiga tarnaƙi a zukatansu, ta shiga doruwa tun daga ƙwalansu har zuwa yatsun ƙafafunsu. In bai yi kuskure ba, kamar yau ya taɓa jin sunansa a bakinta. A yanayin da fuskarta ta koma yanzu, kamar ta rasa duk wani gatanta ne sai shi kaɗai. a irin kallon da take masa yanzu, kamar shi kaɗai ya rage mata a faɗin duniya. Hawa yana zubar mata wasu na korar wasu, ta zame daga jikinsa ta durƙusa masa, ta rike kafafun shi ta ci gaba da kukanta sosai, tana roƙonsa da murya mai ban tausayi, ya yi haƙuri da duka halayenta daga yau ta yi alƙawarin ta daina. Ya muki, na yadda kai mun komai don ka huce halina na banza, na yadda halina da yawa mara kyau ne. Na yadda zan canza daga amanin da baka so zuwa aminan da kake so. Na yadda zan zama matar Maina Muktar daga daren yau, abokiyar rayuwarsa ta har abada, kuma a bar hutawarsa ƙarƙashin inuwar aure. Amma ka yi min rai, ban da kishiya ko sadaka, saboda ba na son su. Zuciyata ba za ta iya ɗauka ba ya muki, saboda ba zan iya sharin muki ɗina da wasu matan ba. Hakan zai iya manna min ciwon hauka da ciwon damuwa. Ya muki don Allah ka yi haƙuri, ka yi min rai kada ka karɓa. Ka gani tun fil azal ba mai na aura ba muktar na aura. Ban san da wayannan traditions ɗin naku ba. Na roƙi ka kada ka bari ƙoƙarin tabbatar da culture da tradition na gidanku da ba za su zama dole a addini ba su ruguza kyakkyawar dangantakar mu da rayuwa da neman tanadi daga yau. Amana ta rasa na ta sumbaci babban yatsan kafarsa cikin roƙo. Da kawayen idanun ta ya koma daga akan kafarsa. Zuwa yanzu kam he's touched, extremely touched, kuma ya yarda abin da take faɗa daga zuciyarta yake fitowa. ba daga fatar bakinta ba. Mamakin hakan da barbashin tausayi da so ke kimsa masa, suka taru suka so marinjaye dakiyarsa da pretending ɗinsa, suka hana shi magana suka hana shi motsin kirki. Ita kuma ta kai sun ba yatsan kafafun shi. Muktar ya mutuwa tsaye, amma dai yana gargaɗin kansa akan ya yi taka tsantsan da nadamar amani, don akwai gaggawa a cikinta, kuma sadakar da ba ta so ne sila. Yaushe har amana ta fara son sa irin haka, da har ta shirya rayuwa da shi haka. komai aka ce masa mace za ta iya dai akan kada a yi mata kishiya ne to yau kam ya yadda muktar ya san tsakaninsa da ubangiji yana matukar son amani halayenta da ɗabi'unta ne dama baya su ganin tana neman shiɗewa a gaban sayo akan kishi kada wasu matan su raɓe shi ya yi matukar tasiri a tare da shi ba ɗan kaɗan ba ya ƙara masa santa da jin tausayinta ya rage masa kuzarin muzanta mata duk da haka wani devilish bangare na zuciyarsa bai da ingancin nadama tata da soyayyarta ba ya fi danganta yanayinta na yau da kishi amma a irin kukan da take yi rike da kafafunsa har da sumbata sai ta soma saka masa rauni wato ta soma samun weakness ɗinsa saboda baya son ganin kukan mace balle matarsa amana amanar alhaji danji yake yi sumba da take masa a yatsunsa na neman sumar da shi daga tsaye duk wasu tsofaffin feelings ɗinsa akan amana na sake dawowa sababbi kar suna sake sakin sabuwar yabanya da koren ganyayyaki a faɗin zuciyarsa yau ga ta fisa a kwance akan kafarsa tana neman gafararsa da jin kansa daga soyayyarsa da kuma kin kishiya. A irin yanayin da yau ko meye ya nema zai samu har mafiyinsa, ba tare da ya yi hotin filin ɗinta ba ma. Amma duk da haka taurarai irin nasa ya ƙi bari ya ɗago ta. Yana gaya wa kansa kada ya ya ba da kai yanzu, sai ya tabbatar da ingancin wannan nadamar tata da canzawar tata. Aka ce kowa ya tuba don wuya ba lada. Duk da cewa a cikin idanunta ya gana dama da soyayyarsa tsantsa, sai dai ya san wasu matan ko ba sa son miji suna kishinsa, tunda aure ne a tsakaninsu. sai kawai ya janye kafafunsa daga rikon da ta yi masa cikin karfin hali ya taka ya fice ya bar a falon zuciyarsa kamar za ta fashe saboda son ta fi su da ke ƙara tumbatsa a kowane saƙo a cikin ta yana gaya wa kansa amma ni zuma ce sai da wuta gara ya ƙara rike sha'awarsa a kanta komai ƙarfinta zuwa lokacin da ya dace ya amshi nadamar tata amma ba a yanzu da tsoron sadaka ne ya rinjaye ta ba ba soyayyarsa ba a ganinsa kenan a wajen da muke bata ana ta ci gaba da kukanta ta ƙoshi Tana gaya wa kanta Muktar baya ta tata yanzu, tunda ya zo cikin gatansa. Ko da ma canya lafiyar kura. Dubi dai irin lallashi da roƙo da bada kanta da ta dinga yi, amma ya yi fumfuris. Ita ma kawai gara ta koya wa zuciyarta haƙuri da shi, ta yi zaman umamu cikin gidan. Tunda uwarta ce ko ba Muktar a tsakani. Tunda idan ta ce ta bar wa sadakoki Muktar ɗin, ita a maida ta katsina, babu wanda zai saurare ta. Ba kuma maida tan za a yi ba. Ta san ta shigo gidan nan kenan har abada, babu saki ba yaji. Sunan auren nan mutaka raba, faɗin umami. Za ta koya wa kanta juriya ta rabu da shi, ya ƙaro ko da goma ne, ta koma gefe ta ta kallon su. Tun da shi baya amsar tuban ɗan adam. Ba a kuskure a nemi gyarawa ya ya da second chance. Allah da kansa mai afuwa ne, kuma yana son bayansa masu afuwa. Yana amsar tuban bayansa idan sun tuba, sun tsarkake zukatansa daga sake aikata wannan kuskuren. Then why not him? wanda shi ma ba san me yake da aikata kuskuren ba, tunda ba ma'asumi ba ne, ba kuma annabi ba ne. Aibar kawai ta nuna masa har gobe tana nan a tafisinta. Ajinta bai tsinki ba. Halinta na banza na girman kai da raina mutane da wulakanta su kawai ta bari. Tana wannan sake-saken tana hadiyar zuciya saboda kukan da ta ci. Daga bisani ta wuce uwar ɗakinta, ta kwanta akan gado. Da tunanin muki ba bacin wahala ya sure ta a wajen. Cikin bacin ta tsaba da ta saka Muktar a ranta, da sanya lallashe ta koda da kalaman fatar baki ne amma ya sa kafa ya fice ya banza da kukanta, ba tare da ya furta ya fasa karban sadakokin da aka bashi ba. Tunaninsa kaɗai neman haukata ta yake yi. Ta tsinci kanta a Duniya mafarki tare da shi cikin wani kyakkyawan yanayi. Yana zuba mata soyayya minar kar da zuciya. Irin mafarkin nan take yi da idan ɗan adam yana yi baya so ko sauro ya cije shi ballantana ya farka. Sai kawai amana ta ji murya baba sahura a cikin kwanyarta. Uwa, uwa, ke uwa, ke wai lafiya kike bacci haka a ƙasa? ko faɗowa kika daga gadan da baki na miki faman motsi kamar kina cin tsutsa ga hawaye kina faman yi kuma a kofar ɗaki kamar wadda uwa ta mata baki sai lokacin ta ankara wai ashe duk wannan mafarki ne kenan ita ta ta soyayya bata zo da wasa ba muktar har cikin mafarki neman zauta ta yake yi dan ya ga ta gama miƙa wuya ga soyayyarsa ta miƙe zaune bata san yaushe ta faɗo daga gadon ba ta murgina kofar ɗaki ita dai ta gansa suna murginawa a cikin koraren ciyayi ita da muke. sannan ta dubi babu sahura ta tabbatar mafarki take yi hakan bai faru ba tunda muktar ya sa kafa ya fice bai dawo gidan ba ma ta kama babu sahura ta rungume jiki na kirma sai ta fashe da kuka ta ce babu sahura wai kin ji sadaka za a bashi sahura ta ce au shine kike neman hauka da kanki uwa yau in akan zancen sadaka ne ai ubanki ma ya auri mata sun fi goma yana saki shi kan me zaki hana shi shi da al'adar gidansu gashi ke ban ga alama kina masa wani amfani ba sai shegen kauɗi da rashin kunya da faɗi da kika fi kowace mace iyawa. Muktar Hare isa sassan Umani yana tunanin abubuwan da suka faru tsakaninsa da Amani, ‘yan mintunan da suka shuɗe. Muktar ya ce a ransa, kenan gatan iyaye ma wani abu ne mai girma ga ɗan Adam. Da mai martaba bai kawo zancen sa haɗaka ba, da bai san ranar da Amani za ta nadamar halayenta ba da abubuwan da ta yi masa irin haka. Dan shi har yanzu jikinsa bai karɓi ikirarin Amani tana son shi yanzu ba. Ya deji, and he was puzzled. ya dai fi yarda da cewa gudun kishiya ne ya ruɗa ta. Bai dawo gidan ba ma don baya so ta sake saka shi a gaba da kukanta da fitina, sai lokacin da yake taci cewa ta yi bacci, don baya so ta ƙara sa shi a kwana, kada ta yi saurin samun lagonsa. Da raunin zuciya ya wuni yau, saboda wata kasala da nadamar amana da kukanta suka saukar masa. Sai da ya ɗauke takun sabunsa kamar mara gaskiya da ya shigo falon, wanda ya raba nashi da nata. Kuma yana shigewa ɗakin sa ya rufe a hankali har da ki, ba tare da amana ta san dawowarsa ba. so yake yi ta koyi son nasa da gasken gaske har ta zo tana kiwar ganinsa mai yiwuwa idan ta daina ganinsa za ta yi sa? Dan ya ga canji mai yawa ranar da ya dawo daga burkina faso amani kamar ta yi hauka ganin har washe gari muki bai neme ta ba ga ɗakinsa ya rufe da ki ta kasa gane a gidan ya kwana ko a'a jikinta ne ya bata watakila an kawo saɗakokin kuma a can wajen su muktar ɗin ya kwana to a ina aka sauke su wannan kuma bata da masaniya kafin garin Allah ya waye idan ka ga ‘yar dadi ba za ka gane ta ba. Ta zama kamar kuɗin guzurin da kullum ake yafatar da take karewa. Haka Muki ya dinga yi mata wannan batan daban har kwanaki uku. Ko sassan Umamu bata iya zuwa ba, dan ta san sai ta tambayi me yake ta. Dan Amana bata saba shiga damuwa a rayuwarta ba. Shi yasa yanzu da ta same ta, ta kasa controlling ɗinta. Gashi idan za a kashe ta idan an tambaye ta me damuwarta, ta san ba abin da za ta ce yana damun ta sai kewar Muki. tunda ta ajiye damuwar saɗakoki a side ta bar musu shi amma haƙiƙa rashin ganinsa a kwanaki uku nan yana azabtar da ita yadda bata zato a zuci da ruhi duk tunaninta yana can tare da sadakokinsa yana shan shagalinsa shi yasa ta daina ganin sa a sassanta kwata-kwata baba sahura kuwa idan ta zo bata ko bari su doguwar magana za ta ce ta kyale ta tafi gurin umamu dan Allah ba ta son dogon surutu irin na baba sahura hatta su gurar da ɗahira sun san uwar ɗakin nasa ta shiga yanayi ta ce kada ta ƙara ganin kowannensu a gabanta idan ba ita ce ta neme su ba. Baba sahura sai dai ta yi dariya ta ce, Ai wato shi Allah haka yake lamarinsa, duniya rawar ‘yan mata wai na gaba ya koma baya. Amana ta zama daga kwanciya sai kwanciya, bata in um, bata in um, um. Dan ta gama gaya wa ranta an kawo saɗakokin nan, an ba su wani gidan, muki yana can tare da su. Da safe babu sahura ta shigo ɗakinta don ta ga lafiyar ta yau da safe. Ta same ta ta haɗa kai da gwiwa tana ta faman kuka kamar marainiya. haushi mai tsanani ya kama baba sahura sai ta kaɗa kai ta ce lalle aure mai ladabtar da mace uwa da kin yi sanyi kamar ba tafisin alhaji ba kin koma wata talalabuwa Yo idan masa dakan aka kawo masa ai ba ta haka zaki gabza da su ba tsaf kina nan kina wannan dolancin za a janye shi ke kina nan kina cika bokiti da hawaye ai tashi zaki yi tsaye ki zama kamar umama wajen karawa da kishiyoyi komai yawan su idan ya so mai karfi da kisa da iya gado da iya kula da miji ta kwata ba irin mai da ake wa ƙwarƙwarori a koma gefe ana kuka ba ni wallahi dukin zama wata sulutuwa. wannan ƙarfin ikon nake da izzata ke duk sun barki a irin wannan lokacin kuma suna da amfani ni na fi son tafisin baya ba ta yanzu ba da namiji ke neman kassarawa sai ta ji kamar baba sabuwa ta mata allura sanya kuzari da gaske kishiyoyi da soyin muktar ne ke neman kashe ta a tsaye idan ta yi wasa ya gama narkata ya gama kashe lagonta da soyayyarsa shi bai san ma tana yi ba yana can yana murza kuruce shi da kyawawan 'yan matan abzinawa har biyu. Shin da soyayyarsa da ke cin ranta da kishinsa da ke azabtar da ita za ta ji, ko kuma da baƙaƙen maganganun baba sahura na yau daban na gobe daban. A wani ɓangaren, ga kuma kwaɗayin son ganin fasatacce fuskarsa da ke azabtar da ita a yanzu. Don haka ta fi yau ta kwarara wa zuciyarta ruwan sanyi. Ta gudar aniya ko za ta kwana a zaune, za ta hana ta bacci za ta yi hakan. Don ta bincika ta ga inda Muktar ke kwana. Aka ce sa kai ya fi bauta ciwo. kuma shi ma wani ikon Allah yau sai ya kasa yin daren da yake yi a gurin umami dan kansa ciwo yake yi kaɗan kaɗan kuma shi kansa ya gaji da ɓoyin da yake yi mata dan yana takura kansa a ɗaki ne ya kuma gane wahala da yake baiwa zuciyarsa ba kaɗan ba ne ko ya ƙi ko ya so ya yi kewar kyawawan idanun tafisu masu kama da ƙwan zabo ko ko itacen nan na almond murmushinta da bata fiye yi ba sai ta ƙure da takun tafiyar nan ta mai kama da macen ɗawisu don rangaji da iya takun tafiya mai ɗaukar hankalin namiji. Buki ya sa hannunsa ya rike kansa da ke sarawa kamar zai rabe gida biyu, yana faɗin subhanallah. Umamu ta jiyo tana tambaye shi ko lafiya? Lafiya kake rike kai? In bacci kake ji ka tafi ka je ka kwanta mana. Nema yanzu gurin mai zan wuce. Kwana biyu nan na rasa gane kanka. Duk ka buka hana ni sakar da bumbuni. Duk inda na sa kai ka bi ni cikin gidan nan maina. Kamar yaron goye? Ni ina matarka ma kwana biyun nan. Ita ma na daina ganin gilma wata a sassa na. sai kai uban yan bimbini bi ta zaizai muki ya murmushi bai ce komai ba yana ƙara dafe kansa da ke ƙara sarawa na rasa dalilin da yasa kake kai dare yanzu a wajena ko wajen mai kai da aka ajiye amarya ko sati bata rufa ba amma san baka dokinta anya maina lafiya murmushi ya sake yi kaɗan ya ce umami ai ƙanwata ce wani ɗoki kuma ni ƙanwa nake yi da ita ba amarya ba Tun daga nan Umamu take fahimtar wani abu is a a tsakaninsu a kwana biyun nan. Ta fahimci ta ranar da aka yi zancen sadakoki ne amma ta yi mata batan dabo. Dan ita ma Umamun kwana biyu da ya tsiri shigo mata yana jimawa a sassanta. Wani lokacin habbaci yake yi ya farka. Ita kuma matar tashi ma ta daina shigowa kwata-kwata. Baba Sahura da ke tabbatar mata da amanin lafiya take. Shakiyancinta ne ya motsa ko kofar falo ta daina fitowa. Ta kori su su gurama. Muktar ya shiga gidansa ko in ce ɓangarensa cikin jin ciwon kan na ƙaruwan masa. Shi kansa ya san akwai matsala a tare da shi yau, don duk dauriyarsa ta ƙare. Da gaske dauriya kawai yake yi, amma tunanin amana da yake kwana da shi yake tashi da shi, da son kasancewa da ita ko sau ɗaya ne a rayuwarsu, ya fara haifar masa da rashin sukuni a cikin jikinsa. Zai ratsa ta falon ƙarshe wanda a nan ne duka ɗakunan baccinsu yake, ya ga amana zaune furgai-furgai, tana dakon jiran shigowarsa, ta maƙi shiga ɗakin ta balle ta kwanta. ta yi rantsuwa yau sai ta ga gadon baccin muki da sadakokinsa. Sai ya sa kai zai wuce ba tare da ya ce mata uffan ba. Duk da ganinta a rama ta yi zuru-zuru ya taɓa shi, kamar ba ‘yar gayin nan amana faskar ba. Hakan ya taɓa zuciyarsa sosai, kuma hakan ya sa nan take tana alhaji, da yadda yake lelan abarsa, sai ya ji kamar baya kyautawa abin da yake mata, kamar yana cin amana Alhaji Usman. Duk da haka har yau amana ba ta yi hankalin da yake so ba. Shi kuma idan har ba ya tabbatar da canzawa ta na halayenta da baya so ba, ko da ba duka ba, tunda an ce hali zanen dutse ne, amma aƙalla a cire wanda Allah baya so, wato girman kai, izza da fariya, da tunanin tafi kowa. Yana so ya tabbatar tana mishi so na haƙiƙa na fi sabilillahi, irin wanda za ta sake da shi a shimfiɗa da zuciya da gangar jikinta ga baki ɗaya, ba dan sha'awar gangar jikinta na ‘yar adam ba, sai dan so da ƙauna na dan Allah, sannan ne zai iya sakin jiki da ita su fara rayuwar da yake musu tanadi shi da ita. ma kyan gadon sai ya haye ya kudin dini na amsar zafin da jikinsa yake ɗauka. jikinsa har yana rawar ɗari. dan tuni zazzabi ya kawo masa hari ya ja bargo ya kudin dini har kansa amma da da bai kula ta bai wuce ta tana zaune ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta bi shi har ɗakin nasa ta yi sa'a bai saka kiya kofar ba yau dan bai ma gane inda kansa yake ba amma kuma ba ta ga wata saɗaka a ɗakin ba sai shi kaɗai amma na da sauke lafiyayyar ajiyar zuciya rigimar da ta shigo da ita ta neme ta ta rasa ko dan irin kwanciyar da ta ga mukin yayi. Ya gudun ne a cikin bargonsa ga baki ɗaya ko AC bai kunna ba. Sai jikinta ya ɗanyi sanyi. Kuzarin bala'in da ta shigo da shi ya kasa sosai. Ko daga irin kwanciyar da ya yi yau za ka fahimci ba shi da lafiya. Farar riga ce a jikinta iya gwiwa mai santsi, amma ta ɗaura zanin atamfa a kai. Gashin kanta ma duk ya susuce babu taza, ba kitso. A yanzu ta fi dacewa da a kira ta Amani, ba 'yar gayan nan Amani faskar ba. saboda yadda ta koma san babu nutsuwa da farin ciki a tare da ita, duk a dalilin rashin samun kan mijinta. Lokacin da zuciyarta ta afa a kansa, da son ganinsa a wani matsayi na cikakkun miji da mata cikin ƙauna da soyayya kamar kowane ma'aurata, ba wannan matsayin da suke kai a yanzu ba, kamar dai mai difa da umami, kai ba za ka ce sun tsufa ba. Kullum cikin ƙaunar juna da tattalin juna suke. Da ka zauna da ɗayansa sai ka je na ambata ɗayan a cikin zancensa na ko da yaushe, ta hanyar ba da misali da kyautatawar da ɗayansu yake masa, yadda san muki da kishinsa suka taru suka sukurkuta amani sai ta koma ba yar gayin nan yar kwalisa wanke hannu ka taba da ya sani ba amma yanzu kan fama yake yi da kansa da ya tambaye ta dalilin wannan ramar haka da dalilin sukurkucewarta to ko magana baya sanyi ya rasa dalilin wannan masassara da ta same shi yanzu nan jikinta dai ya sanyi da yanayin da ta ganshi a ciki yanzu irin rawar ɗarin da yake yi ba ta taɓa ganin sa irin wannan yanayin ba sai ta zauna a gefen gadon jikinta ya wa ita ma Murya a sanyaye kuma tana ɗan rawa ta ce, Ya muki, are you alright? Why are you shivering? Ya saki wani nishi cikin ƙarfin hali, sai ta zauna a daidai kansa ta ce, Na ji daɗi yau ka dawo da wuri, amma kamar baka da lafiya. Sai ita ma ta so makarkarwa. Ta tambaye shi, da me zan iya taimaka maka? Akwai magani a ɗakin? Ya sake cewa, mm, da murya irin ta ɗazu mai jin zazzabi. Amani ta gama firgita, sai ta kwanta a gefen sa don ta gane ba kalau yake ba ko ta hanyar saukan numfashinsa da yake sauka akai-akai cikin hucin zafi da aka ta ci ta kasa korafin ina yake kwana da ta soyi ko tambayarsa an kawo masa ƙwarƙwarorin ne ta daina ganin sa yana kwana a nan maimakon hakan sai ta samu kanta da nacin ci gaba da tambayarsa ya muki dan Allah da me zan iya taimaka maka ƙwarai a wannan yanayin yana buƙatar taimakon nata amma kuma I'm not well ya ba ta amsa da kyar ta ƙara matsowa daidai kansa Bakinta ta sa daidai kunnarsa ta ce, Me yake damun ka ya muki? A gajarce ya ce, Sanyi. Amma ni sanyi nake ji. Wani irin sanyi har cikin bargona, duk da na rufa. Amma kamar ina cikin ƙanƙara nake ji na. Ko dai mutuwa zan yi. Amma ni ta ƙara gigicewa ta miƙe a sukwane. To bari na ƙaro maka wani bargo. Ta miƙe da niyyar tashi ta ɗauko bargo. Sai ta ji Muktar ya riƙo ta da hannun hagunsa da ya ɗauki ɗumi yana ta faman kakkarwa. Ta juye ta dube shi idanunta a warwaje. Cikin karkarwa jiki da tsaya tana dubansa, dan ga baki ɗaya ta ruɗe, ta rasa abin yi. Siyaji ta mukta ɗin a hankali yana faɗin. Amma na san min ɗumin jikinki, shi ma zai iya taimaka min. Ta so ta gane me yake nufi, wato ɗumin jikinta yake so. Shi kaɗai zai taimaka masa ya samu rungumar sanyin da yake ji. Amma da ko kusa bata kawo hakan a ranta ba, kuma a ruɗe take. Sai bata gane me yake nufi da ɗumin jikin nata ba, da haka ta tsaya tana da wurwura. Sai ji ɗin ya janyo ta a hankali ya kwantar. ba ta yi musu ba wata bu umarninsa, sannan ya ɗaga ɓingilar riga ta ya cire ta ta sama, ya warware zaninta da kyar. cikin rawar hannu ya jefar da shi a ƙasa. Da wata ido ya azama muki ya manna amana a jikinsa, wuyansa da sajen fuskarsa cikin wuyanta, ya kuma ne su cikin bargo tare, wato su sha zafin zazzabin tare. in ma mutuwa zai yi yana fatan ya mutu manna a jikinta kuwa kan ya sa su tashi ranar lahira a matsayin miji da mata tunda a duniya dai Allah bai sa za su rayu tare ba